وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مقدساتها وكل مقدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله من كرنت فائدوجي 37 waɗanda ake samu a cikin hadisin Sayyiduna Umar hadisi na biyu wanda yake cikin al'arba'un nawawiyya fa'ida ta talatin da takwas malamai suna cewa وفي hadisi الحديث لم يسأل السائل عن اسمه Au ما يعرف bihi. a lokacin da mala'ika Jibrilu ya iso majalisin annabi Muhammad. Annabi bai tambayi sunansa ba. Don haka malamai suke ɗauka wannan darasi ne, <clears throat> dalilun ala anna su'al al-qadim an ismihi mutumin da ya bakunce ka ba sharaɗi ba ne ka tambayi sunansa haka kuma wanda zai maka wata tambaya ta addini tambayan sunansa kafin ka bashi amsa na'am babu laifi sai dai kuma laisa ala sabilil wujub ba wajibi bane ba sharadi bane domin mala'ika jibrilu ya zo majalisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi masa tambayoyi annabi ya bashi amsa ya tashi kuma ya tafiyarsa manzon Allah bai tambayi sunan shi ba shi ma kuma bai faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam sunansa ba to amma kuma wannan bai nuna cewa ba daidai ba ne a tambayi sunan idan ka bi tarihin musulunci za ka samu wasu lokuta annabi yakan tambayi sunan wanda ya bakunce shi don haka a lokacin da kai bako babu laifi don ka tambaye mai sunansa misali shine hadisin abdullahi bin abbas labarin wafdu abdulkais yana sahihul bukhari kitabul iman hadisi na hamsin da uku yana sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta takarda ya aika Bahrain an yi ƙaddima alaihi na rajulan yana buƙatar mutane guda ishirin su zo mar daga mutanen da ke zama ƙasar Bahrain to waɗannan mutane sun amsa kiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk da shike a wannan lokaci ba musulmai bane amma sun aiko wa annabi sallallahu alaihi wasallam lallai suna buƙatar musulunci to sun iso amal fathi sanata samanin lil hijira shekarar da makka ah, ta zama garin musulmai a wannan shekara waɗannan mutane suka iso garin madina wanda ya shugabanci tawagansu shine abdullahi bin auful ashajji shine ake kiransu wafdu abdulkaisi to abin mamaki ranar da safe kafin su iso nazara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila al-ufuqi sabihata qadimu a ranar da suka iso da safe annabi ya daga idanunsa ana zaune da sahabbai ya kalli sama sai yake ce musu la ya'tiyanna rukabun minal mushrikina lam yukrahu alal islam ga wata tawaga nan ta kusa isowa garin nan annabi yana gaya musu sahabbai waɗannan mutane da za su iso babu wanda ya tilasta su su musulunta ba musulmai ba ne وقد أنبوا الركاب وأفنوا sun سرق guzuri mai yawa abincinsu ya ƙare saboda nisan ƙasansu annabi sallallahu alaihi ya ce wanda ya shugabance su sunan shi abdulkaisi za su iso kuma ga alamarsu don haka sahabbai suna da labarin cewa waɗannan mutane suna zuwa a lokacin da annabi ya ba su labari sai yake musu addu'a Allahumma gafir li abdi qaisi ya Allah ka gafarta ma wannan tawaga da za ta bakunce ni a tauni la yas'aluna ni malan sun taho ba dan su roke ni wata dukiya ba babu abin da ya kawo su illa kawai don su karɓi wannan addini hum khairu ahlil mashriq manzon Allah ya ce duk mutanen gabacin duniya babu mutanen da suka kai waɗannan alkhairi to sun taho suka samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin masallaci fa sallamu alaihi suka yi masa sallama lokacin da suka yi wa annabi sallama sai annabi ya ce manil ƙaumi suwaye kenan au manil wafdu wannan tawagar daga ina take wannan shi yasa malaman sunna suke cewa babu laifi don ka tambayi bako sunan shi daga ina ya zo shine sai aka cewa annabi ya rasulallah ha'ula'i waftu abdul qaisi ai wannan ita ce tawagar da ka bamu labarin za ta zo mutanen ƙasar al-bahrain to lokacin da suka iso shi Abdul Qais din tarayyasa fi lubsi malabisihi wa nafdi gubarihi ya tafi wani guri don ya canza kayan jikinsa saboda koren da yake jikinsa bai son ya iso ga annabi sallallahu alaihi wasallam da datti don haka ya tafi sai da ya wanka ya kimsa ya canza kayansa sannan ya iso don haka ya zo daga baya kuma shine shugaban tawagan kafin ya iso ya zo ya tarar da su suna ta sumbantar annabi Muhammad yusallimuna ala nabi wa yuqabbiluna suna ta sumbantan jikin manzon Allah saboda tsananin kauna da suka yi wa annabi Muhammad fa qala a lokacin annabi ya musu tambaya yace ayyukum abdullahi al-ashajju daga cikin ku waye ake kiransa abdullahi al-ashajju don an bani labari kuna zuwa shugabanku kuma ga sunan shi kala sai yace ana ya rasulullah ce gani nan wa kana rajulan damiman mutum ne mummuna amma cikin ikon Allah Allah maɗaukaki ya ɗaukaka shi sama da sauran jama'a domin abin da Allah ke dubawa shine zuciyar bawa fa ilaihin rasul annabi ya dube shi da kyau fa rasulullah sai manzon Allah ya ce masa fika khaslatani yuhibbuhum Allah abdullahi al-ashajju kana da wasu halayya guda biyu waɗanda Allah yana so faƙala abdullah sai ya ce masa wa mahuma waɗanne halaye kenan ƙala sai annabi ya ce alhilmu wal anatu kana da haƙuri sannan kuma wato baka garaje waɗannan halayya guda biyu Allah maɗaukaki yana son su haƙuri da rashin garaje saboda lokacin da aka iso Madina duk da yake yana da tsananin ya ga annabi Muhammad yana da tsananin sha'awar haka amma ganin ya zo cikin ƙura da datti sai da ya tafi ya canza kayansa ya kimsa sannan ya iso majalisin annabi Muhammad kaga Allah madaukaki yana son mutum mai haƙuri sannan mutumin da ba shi da garaje sai ya tambaye shi ya ce ya rasulallah a shay'un hadasa am jubiltu alaihi shin waɗannan halayya guda biyu ni na samar ma kaina su ko kuwa Allah ya halicce ni ne a kansu kala sai annabi ya ce masa bal ta alaihi haka Allah ya halicce ka kai mutum ne mai haƙuri kuma mutum ne wanda ba yi garaje fa sai ya ce alhamdulillahi alladhi jabalani ala khalqaini yuhibbuhum Allah na gode ma Allah da ya halicce ni akan halayya guda biyu waɗanda shi Allah yana so. Yi ma Allah godiya, annabi yasa aka ba su masauki wa kanat diyafatu rasulillah tujra ala wafdi abdul qais asharata ayyamin tsawon kwanaki goma da suka yi a garin madina ana ba su abin da za su ci a ba su abin da za su sha abdullahi al-ashajj dinnan nan yana zuwa majalisin annabi sallallahu alaihi wa ya yana gabatar da tambayoyinsa anil fiqh wal qur'an game da hukunce-hukuncen addini tsawon kwanakin da suka zauna a garin Madina. Sannan Ubayyu bin Ka'ab ya ƙara'u alaihi shi yake koya masa karatun Alƙur'ani. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci sahabbai bi jawa'is su ba ma wannan tawagan kyaututtuka don haka aka tara dukiya aka ba ma waɗannan mutane. Wa faddala alaihim Abdullahi al-Ashad annabi sallallahu alaihi wasallam ya fifita shugaban nasu da kyauta ya bashi ƙuƙiya goma sha biyu da rabi wato dirhami ɗari biyar malaman tarihi suka ce wa kana zalika aksar ma kana rasulullahi ya jizu bihi wafda babu wasu mutane da suka bakunci annabi ya musu kyautan da ya fi wannan babu su kafin su rabu sai suka ce ya rasulallah inna bainana wa bainaka hadha alhayy min kufari mudar tsakaninmu da kai ƙasarmu tana da nisa a tsakanin ƙasarmu da taka akwai wata ƙabila da ake kiranta mubar wasu larabawa ne kuma kafirai ne wa inna la nasilu ilaika illa fi shahri haramin babu yadda za a yi mu samu damar isowa gare ka sai dai a cikin wata mai alfarma ko dai zulƙida ko zulhijja ko almuharram ko watan rajab waɗannan su ne watanni hudu masu alfarma larabawa suna daraja su ba sa yaƙi a cikinsu amma matuƙar ba waɗannan watannin ba ne muka ce za mu wuce wannan ƙabilar ba za ta bar mu ba don haka famurna bi amrin fadlin na bihi wa na'muru bihi man wara'ana wa nadkhulu bihi aljanna muna so ka gaya mana wata magana takaitacciya gajeruwar magana da za mu riƙe ta komai daɗewa wannan kalma ta ishe mu za ta iya kai mu gidan aljanna wannan kalma ita ce za mu isa mu karantar da mutane da ke baya gaya mana wata kalma da za mu riƙe wanda ko dai an samu tsawon lokaci ba mu zo gurinka ba wannan kalma ta ishe mu rayuwa tana iya kai mu gidan aljanna kala sai annabi muhammad sallallahu alaihi wa ya ce musu amurukum bi arba'in ina umurtan ku da yin abubuwa guda hudu ku riƙe su in kun riƙe waɗannan abubuwa guda hudu za su kai ku gidan aljanna na farko bil imani billah wahdahu ku yi imani da Allah shi kaɗansa a na mal imanu billah kun ma san abin da ake cewa imani da Allah ɗin suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam sai annabi ya ce shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ku shaida cewa babu abin bauta sai Allah kuma ku shaida cewa Muhammadu manzon Allah ne wa iqamis salati na biyu tsaida sallah wa ita’i zakati na uku ba da zakka wa saumi Ramadan sannan azumin watan Ramadan ku riƙe su da kyau kalmar shahada sai da sallah ba da zakka azumin watan Ramadan in kun riƙe waɗannan abubuwa guda hudu wallahi sun isa muku annabi ya ce za su kai ku gidan aljanna kaga a wannan karantarwan babu lissafin aikin haji ba a kirga da aikin haji ba me yasa haza dalilun ala adami faradiyatihi fi dhalika alwaqt a wannan lokaci aikin haji bai zan farin ba domin daga baya aka wajabta shi lokacin da suka zo ba a wajabta aikin haji ba don haka rukunan musulunci guda hudu ne kalmar shahada sallah zakka azumi ku rike su da kyau waɗannan za su kai ku gidan aljanna magana tana da tsawo ka duba majmu'u fatawa mujallal na bakwai don haka wannan hadisin na sayyiduna umar baƙuntar da mala'ika jibrili yayi wa manzon Allah ana samun darasi guda ba sharaɗi ba ne ka tambayi sunan baƙo ba sharaɗi ba ne ka tambayi sunan wanda ke maka tambayoyi akan al'amuran addini, sannan ba sharaɗi ba ne shi kansa ma ya gaya maka sunansa. Amma in ka dawo ga wannan ƙissa ta wafdu Abdulkaisi, za ka samu a cikinta kuma annabi ya musu tambaya lokacin da suka iso wajen shi ya ce musu manil qaum daga ina ku kuma suwaye manzon Allah ya musu tambaya wannan dalili yasa ake cewa babu laifi don an yi amma kuma dan ba a yin ba ba sharadi ba ne fa'ida ta talatin da tara raddul ilmi ilallah hadisin sayyiduna Umar yana karantar da mu cewa mu rika mai da ilimi ga Allah madaukaki idan an maka tambaya baka san amsa ba sai ka ce Allahu a'lam a zamanin manzon Allah sahabbai suna cewa Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzonsa su suka fi sani wannan ita ce tarbiyyar da annabi ya ba mu sahabbansa وقد كان الصحابة الكرام إذا سئلوا عن شيء لا يعلمونه قالوا الله ورسوله أعلم وهذا أدب مع الله تعالى in kai haka ka nuna ladabi ga Allah me yasa yarudduna al-ilma ilayhi an maka tambaya baka san amsa ba sai ka ce Allah shi ya san amsa kaga ka nuna ladabinka ga Allah madaukaki sannan a lokacin sahabbai idan sun yi haka ga manzon Allah ladabi ne suka yi ma Allah kuma ladabi ne suka yi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta ina muke gane wannan darasi saboda hadisin Umar lokacin da mala'ika Jibril ya zo wa annabi Muhammad ya masa tambayoyi ya kama hanyarsa ya tafi sai annabi ke ce masa ya Umar a tadiri mani sa'ilu ya kai Umar ko ka san wanda ya zo ya min tambayoyin nan Kala Umar ya ce, Kultu sai na ce, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah da manzansa su suka fi sani. Wannan darasi ne mai ƙarfi da ya shafi tauhidi. Don haka in ka duba hadisan annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da tarihinsa baki ɗaya, za ka tarar da ire-iren wannan misali, kamar hadisin Abdullahi bin Amrin, hina sa'ala Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam lokacin da annabi ya musu tambaya sahabbai. ya ce musu a tadruna manil muslim ko kun san waye ake kira al-muslim suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam ya musu tambaya a tadruna manil mu'min ko kun san waye mumini qalu Allahu wa rasuluhu a'lam gama misalin da annabi ya ba mu shi da kansa labarin annabi Musa alaihi salam wanda ke sahihul bukhari fi mawadi'in minha al-imam al-bukhari ya kawo hadisan gurare da yawa duba kitabul ilmi hadisi na 122 ahadithul anbiya hadisi na 3401 تفسير القرآن حديثي ندبو هدو دقريبا كويدا إشيرين دبير صحيح مسلم كتاب الفضائل حديثي ندبو بيو دقريبا كويدا تمانين أن موسى عليه السلام قام خطيبا في بني إسرائيل نظام الله يبا مسحبا سلاباري يتشي وترانا annabi Musa ya miƙe ya kama wa'azi ga sa banu Isra'ila yana musu ba. Bayan ya yi jawabi faso ila sai aka masa tambaya, ayyun nasi a'lam daga cikin mutane wa ya fi ilimi, faƙala sai annabi Musa ya ce, Ana a'lamu ni na fi ilimi. Ta yi amsar da ya bada gaskiya ne, iya sanin sa shi ya fi ilimi manzon Allah ya ba da labarin nan da kansa ga wani kuskure da annabi Musa ya yi wa ya fi ilimi a cikin mutane sai annabi Musa ya ce ana ni ne ba a Allahu alaihi don haka Allah ya masa faɗa Allah ya tsawatar masa me dalili iz lam ruddal ilma ilai bai mayar da ilimin ga Allah ba fa auha Allahu ilaihi amma shi Allah sai ya masa hikima ya ba shi wata hikimar da zai gane ba shi ya fi ilimin ba duk da dai tambaya ake cikin mutane domin shi Allah maɗaukaki ya san gaibi shi ko annabi Musa bai sani ba idan aka ce wa ya fi ilimi cikin mutane kenan ana tambaya ne duk duniya wa ya fi ilimi ba mutanen da ka sani kaɗai ba ashe tunda akwai waɗanda baka sani ba sai ka ce Allah ya barwa kansa sani amma annabi Musa ya yi amfani da iliminsa na zahiri sai ya ce ni ne Allah ya ce a sai ya masa wahayi anna abdan min ibadi bi majma'il bahrain akwai wani cikin bayina ka je inda kogi biyu suka haɗu zaka tarar da wannan bawa ba wai shi kaɗai ba ne bawana, Allah ya ce, Abdan min ibadi, shi ma fa ba shi ne ƙarshe ba, bawa ne cikin bayina. Allah bai ce shi ya fi mutane ilimi ba, an dai gwadawa annabi Musa kuskurensa ne, ga wani mutum ɗaya cikin dubbai waɗanda suka fi ka ilimi, huwa a'lamu minka ya fi ka ilimi. Ana gaya wa annabi Musa haka, min dusa da imani ya ratsa ka, matukar ka samu imani a kullum sha'awarka shine Allah ya daɗa ƙara maka imani babu abin da ke bawa mutum imani kamar ilimi don haka yasa babu mai sha'awar ilimi kamar malami annabi Musa yana jin cewa akwai wanda ya fi shi ilimi sai ce ya rabbi wa kaifa bihi ya za a yi mu haɗu akwai buƙatar in ƙara ilimi faqila lahu aka ce masa ihmil hutan fi miktalin ka ɗauki kifi ka sa a kwando, ka yi ta tafiya, fa idza faqadtahu fa huwa samma duk inda ka rasa kifin yana gun, magana ta ƙare. Wani misali na Allah maɗaukaki, kaga ba kamar mu bane, ɗauki kifi ka sa a kwando ka ɗauki hanyar Kano, a, shi Allah ya ce inda kifi ya ɓata nan za ka same shi, me yasa ba a ba shi direction ba, saboda neman ilimi ibada ne. in aka ce ka ɗau hanyar Kano, bayan an takaita maka lada, a ƙyale ka mana ka yi gabas ka rasa shi ka dawo, ka yi yamma ka rasa shi ka dawo, ka yi kudu, duk tafiyar da kake yi kana tafiya ne a kan fuffukin mala'ika. Shi yasa Allah bai ce masa ga hanyar da za ka bi ba, fa'iza faƙattahu fahuwa samma inda duk ka rasa kifi to za ka same shi gurin, fantsalaka annabi Musa ya samu aiki. ya saɓi hanya wan talaka bi fatahu Yusha'u bin nun yana tare da wani yaro ana kiransa annabi Yusha'u, alaihi lokacin bai samu annabcin ba wa hamala hutan fi miktale suka ɗauki kifi suka sa kwando hatta kana inda sakhra suka dinga tafiya har dai Allah ya haɗa su da alkhadir annabin Allah domin wannan ita ce fahimta mafi inganci alkhadiru annabi ne kamar annabi Musa alaihi salam amma darajarsa ba ta kai darajar annabi Musa ba don haka ba abin mamaki ba ne ka samu cikin ɗalibanka wani ya fi ka daraja a wajen Allah ba abin mamaki ba ne cikin ɗalibanka a samu wanda ya fi ka ilim kaga annabi Musa alkhadir ya fi shi ilimi shi kuma ya fi alkhadir daraja cikin annabawa saboda al-khadir baya cikin ulul azmi minar rusul duba fatawar lajnati da'ima mujallal na uku shafi na 284 don haka dukkan su annabawa ne labarin yana da tsawo amma a takaice abinda sunnar manzon Allah take karantar da mu shine shi musulmi ya saba ma kansa da cewa Allah shi yafi fi sani a kowane irin ilimi ba ma na addini kadai ba ko ka san kaza a'a ban sani ba Allah shi ya barwa kansa sani abubuwa biyu ne na farko ban sani ba shi ma ilimin ne malamai suna cewa wannan hadisin na na Umar yana ba mu wannan fa'ida da ita ce fa'ida ta arba'in liman ila an shay'in la ya'lamuhu wanda duk aka tambaye shi ka san kaza yanbaghi lahu an yaqula la a'lam abin da ya kamata shine ka ce ban sani ba dan ka ce baka sani ba wannan ba na ƙasa ba ce gare ka wannan ma dalili ne da ke nuna cewa kana da tsoron Allah duk inda ka kai ga ilimi akwai abin da baka san shi ba a duniya babu wanda yake wai ilimi sai Allah maɗaukaki shi kaɗai malam ga tambaya me hukuncin kaza wallahi ban sani ba A je gaba malaman sunna suna cewa la adri nisful ilmi idan ka ce ban sani ba to shi wannan amsa da ka bada ita kanta rabin ilimi ne ka ce ban sani ba rabin ilimi ne domin wannan shi yake nuna akwai ka da tsoron Allah duk inda mutum ya tara ilimi matukar babu tsoron Allah jahilci ne da shi don haka kai baka sani ba sai ka ba da amsar ban sani ba kuma ka jingina ilimin ga Allah maɗaukaki fa'ida ta arba'in da ɗaya ibnul munir cikin malaman sunna magabata Allah ya ji ƙanshi ya ce lokacin da annabi ya bada ah, jawabi ga sahabbai ya ce haza jibril wannan fa mala'ika jibrilu ne ya zo yu'allimukum dinakum saboda ya koyar da ku addininku wannan magana da annabi ya faɗa dilalatun ala anna سؤال الحسن يسمى yusamma ilman wata ta'lima ashe shi ilimi ba wai sai ka iya karatu da rubutu bane domin da yawa mutane suna tare da irin wannan jahilci gani suke sai ka iya rubutawa ka iya karantawa shine ake ce maka malami to da dai haka ne kuwa da sahabban annabi da yawa ba malamai bane ku lura da kyau li'anna jibrila lam yasdur minhu siwa su'al mala'ika Jibrilu da ya iso ga annabi Muhammad bai zo da littafi a hannunsa ba, sannan annabi da ya ba shi amsa bai riƙe wani littafi a hannunsa ba. Mala'ika Jibrilu ya yi wa annabi tambayoyi, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ba da amsa. wa ma'a dhalika faqad samahu mu'alliman bayan mala'ika jibril ya tafi sai annabi ya ce masahabbai wancan mutumin fa da ya tafi mala'ika jibrilu ne ya zo yu'allimukum dinakum saboda ya koyar da ku addinin ku. ashe abin da ka ji shi ma ilimi ne don haka malaman sunna suke cewa husnu su'ali nisful ilmi kyakkyawar tambaya rabin ilimi ne ya kamata ga wanda man da an yastafhama an umurin tanfa'uhu an yahsuna ikhtiyari su'al abinda malamai suke cewa kyakkyawar tambaya rabin ilimi ne don haka in za ka yi tambaya sai ka zaɓi tambaya mai ma'ana yadda mala'ika jibrilu duk tambayoyin da yawa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam babu tambaya ta shirme. Fa'ida ta arba'in da biyu wannan hadisi na mala'ika jibrilu yana karantar da mu cewa al'imanu a'ala min al'islam wal ihsanu a'ala min al'iman hadisin yana nuna mana cewa kalmar al'iman ta ɗara kalmar al'islam sannan kalmar al'ihsan ta ɗara kalmar al'iman wato musulunci yana da matakala guda uku matakalan farko shine al-islam matakala ta biyu wacce ta ɗara ta farko ita ce al-iman matakala ta uku ita ce al wanda ya kai matakala ta uku ɗin nan to haƙiƙa ya kai makura inda Allah ke cewa wa wasabiquna sabiquna ula'ikal mukarrabun, in an ce waɗanda suka tsere ma kowa to su ne fa waɗanda suke kan matakala ta uku sun hau kan daraja ta al waɗannan suke kusa da Allah baraka wa ta'ala sun fi ƙarfin a ce musu musulmai sun ma wuce a kira su masu imani sai aka kira su al ba su da yawa a duniya shi yasa Allah ya ce sullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin akwai da yawa cikin mutanen farko amma a cikin mutanen ƙarshe kaɗan ne Allah ka samu cikin ‘yan kaɗan ɗin da duba suratul waqi'a matakala uku ne domin amsar da manzon Allah ya ba wa mala'ika Jibrilu kenan don haka ka'idar ita ce fa kullu mu'minun muslimun wala yanqisu duk wanda aka ce masa mumini to musulmi ne amma ba ka'ida ba ne, kowane musulmi ya zama mumini don musulmi shi ke kan matakalan farko mumini kuwa shi yake kan matakala ta biyu kaga wanda ya hau matakala ta biyu matakalar imani kana iya kiransa musulmi kana iya kiransa mumini amma wanda ke kan matakala ta farko ita ce ta al'islam, babu hali ka kira shi mumini amma kalmomin da kalma ta al'islam, da kalma ta al'iman, iman da sunna ita ce fihima ijtima'un wa akwai inda suke haɗewa ma'anarsu ta zanguda, akwai inda suke rabuwa kowace kalma ta ɗauki fassaranta. Wannan ita ce fahimtar malaman sunna. Al-Islam da al'iman akwai inda suke haɗewa, kalmar al-iman ta ɗauki ma'anar Al-Islam. kalmar Al-Islam ta ɗauki ma'anar kalmar Al-Iman. al-iman sannan akwai inda suke rabuwa. Kalmar Al-Islam? ta ɗauki ma'anarta na al'islam kaɗai, sannan kalmar al'iman ta ɗauki ma'anarta na imani. Amma asali idan aka ce al'islam a harshen larabci, wal inqiyadu mutlakan ka ja abu ya bi ka, wannan shi ake cewa al'islam da larabci. Amma a shari'a fa, al'inƙiyadu lillahi wal rasulihi bin nutki bil lisani wal amali bil jawarihi ka jawu ga Allah da manzansa su kaɗai, ta harshenka da jikinka wannan shi ake cewa al'islam, an ja ka, ka bi inda ake jan kaɗin nan, amma ana janka ne zuwa ga Allah da annabi Muhammad, ta wannan shi ne al'islam. Amma a larabci idan aka ce al'iman, ma'anarsa a tasdiq ka gaskanta, gaskanta komi shi ne al'iman, mutlakan. amma a shari'a fa a shari'ar musulunci idan aka ce al'iman a tasdiku billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir ka gaskanta cewa akwai Allah ka gaskanta akwai mala'iku ka gaskanta littafan da Allah ya saukar ka gaskanta manzannin Allah ka gaskanta akwai ranar ƙarshe wanda shine al'iman a shari'a don haka fal islamu wal iman ala haza mutabayinan in aka ce al islam ka ji ma'anarsa biyayya zuwa ga hukuncin Allah da na manzon Allah imani fa gaskanta samuwar Allah da mala'ikunsa da littafansa da manzanninsa da ranar ƙarshe kaga ashe kowace kalma da na ta fassara don haka yasa malaman sunna suke cewa ga wanda ke bincike ya sani akwai inda kalmar al'iman take ɗaukan ma'anar al'islam, akwai inda kalma ta al'islam take ɗaukan ma'anar al'iman, amma inda duk kalmar ta zo ita kaɗai tana ɗaukan ma'anar ɗayan idan ko sun haɗu wuri guda sai kowace ta ɗauki fassaranta. Shi yasa a suratu zariya ce Allah maɗaukaki da ya haɗa su wuri guda. malaman sunna suka ba mu kowace fassara fa akhrajna man kana fiha min almu'minin fama wajadna fiha ghayra baitin min almuslimin aya guda biyu a jere mun fitar da duk wani wanda ke da imani a garin annabi Lot kafin mu hallaka wannan garin, wanda ke da imani ya tsira, fama wajadna fiha gaira baitin min muslimin, babu abin da ya saura a garin face gida guda na musulmai, saboda akwai mata guda ta annabi Lut wacce ita bata tsira ba ashe kaga ba kowane musulmi ne ke zama mumini ba tunda kalmomin sun zo a jere almu'minin almuslimin yana gwada kowace na ɗaukan ma'anarta amma haƙiƙa akwai inda suke zuwa wannan ta ɗauki ma'anar waccan waccan ma ta ɗauki ma'anar wannan wannan ita ce fahimtar malaman sunna ka duba aunul ma'bud yake bayanin fa'ida ta arba'in da uku da ake samu a hadisin na umar ya ce ƙauluhu sallallahu alaihi wasallam a cikin aunin ma'bud mujallar na goma sha biyu shafi na ɗari uku da uku inda annabi ke cewa atakum yu'allimukum dinakum bayan mala'ika jibrilu ya tafi sai annabi ya ce masa habbai wannan mala'ika ne ya taho don ya karantar da ku addinin ku malamai suka ce fihi annal iman wal islam wal ihsan tusamma dinan ashe abubuwa uku dinnan su ne addini ka hau matakala ta farko ita ce matakalar islam ka hau ta biyu matakala ta imani ka hau ta ƙarshe ita ce matakalar al-ihsan waɗannan abubuwa guda uku in an haɗa su su ake cewa addini fa'ida ta arba'in da hudu jawabin da ibnu da ƙiƙil idi ya yi a cikin sharhul arba'in nawawiya shafi na goma sha biyu ya ce wannan hadisin na na umar fihi istihbabu huduri majalisil ilmi ala ahsani hai'a wa akmaliha muna ɗaukan wani darasi guda yanda mala'ika Jibrilu ya iso majalisin annabi Muhammad, ya iso a kyakkyawan siffa wa akmaliha, wannan darasi ne ga duk mutumin da ke sha'awan ɗaukar ilimi, idan za ka tafi karatu, ka yi wanka, ka saka kaya mai kyau, saboda tafiyar da za ka yi nan ibada ce. Ba ka ganin yadda Allah yake faɗa a cikin Alƙur'ani. khudhu zinatakum inda kulli masjidin in za ku shiga masallaci ku yi ado saboda shiga masallaci ibada za a yi bai kamata a ce ka je bautan Allah da kaya dukun dukun ba sau da yawa mutum zai zo gaban kawai ya zo ɗaukan ilimi yana ƙarni ai kamata yayi a ce ka ba ilimin daraja don haka zuwan mala'ika jibrilu majalisin annabi Muhammad shi kansa darasi ne ga mai son ɗaukan ilimi ma sayyiduna umar yake cewa shadidu bayadu siyabi ya zo da tsananin farin tufafi wato saboda tsananin farin kayansa sayyiduna umar yana ganin duk majalisin manzon Allah babu wanda kayansa ke haske irin na mala'ika jibrilu shadidu sawadi sha'ar yana da tsananin baƙin gashi la yura alaihi safari ba a ganin alamar tafiya a jikin mala'ika Jibrilu, babu alamar tafiya kuma dai gashi matafiyin ne tun da san shi ba. Wato, wannan ishara ce darasi ne gare ka in za ka tafi neman ilimi, ka yi wanka ka yi tsafta. A riwaya ta al'imamul bai haƙi, Sayyiduna Umar yake cewa, Ahsanun nasi wajihan, wa atyabun nasi rihan. ba mu taɓa ganin mutumin da yake da kyawun fuska irin mala'ika Jibrilu ɗin nan ba, ba mu taɓa ganin mutumin da ke da turare mai ƙamshi irin nashi ba, ashe isowansa majalisin banzon Allah, ƙamshinsa ya game majalisin gaba ɗaya duk sahabbai sun ji. Ka anna bahu lam ya masa nasu, ya ce tufafinsa kamar wani datti bai taɓa shafansa ba, wa haza dalilun nazafati wa husnal hai'a. ga wannan yana gwada ya kamata ɗalibin ilimi ya zamanto mai tsafta ya fito a kyakkyawan siffa fa'ida ta arba'in da biyar wacce ibnu hazmi ya yi bayaninta a cikin ihkamul ahkam mujallar na uku shafi na ɗari uku da tamanin da biyu yana cewa zuwan mala'ika jibrilu ɗin nan darasi ne أن كل خطاب منه صلى الله liwahidin, fi ma فيما bihi به ويعلمه إياه idan aka ji labari annabi ya ce ma wani mutum ka yi kaza, to abinda wannan hadisin yake gwada mana, huwa khitabun li jami'i ummatihi ila mai qiyama ba wannan mutumin ne kadai annabi ke umurtansa da yin wannan abin ba, umarni ne ga duk mabiyinsa har zuwa tashin kiyama. In ka ji annabi ya ce ma wani sahabi ka yi kaza, to ba shi kaɗai ake magana da shi ba. Me dalili? saboda mala'ika jibrilu ya yi masa tambaya birni an al ka bani labarin al-ihsan sai ya ce masa an ta'budallaha ka annaka tarahu kai ka bauta ma Allah kamar kana ganinsa. to wannan magana da annabi ke faɗa shi kaɗai ake nufi ko kuwa hadda mu shi kaga darasi ne gare mu baki ɗaya inda duk ka ji an ce annabi ya yi umarni ga wani sahabi ya aikata kaza wannan umarni bai tsaya kan sahabin ba ya game duk wani mabiyin annabi Muhammad har zuwa tashin kiyama wa yakfina min hadha alhadisi qawluhu sallallahu alaihi wa sallam bayan annabi ya ba shi amsa ya ce ka bauta ma Allah kamar kana ganin shi amma da ya tafi fa sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gaya ma masahabbai inna hadha alladhi zakira ta'limul lahu ai abubuwan da duk suka ji an faɗa ɗin nan karantarwa ne gare su ya ce musu mala'ika jibrilu ne kuma babu abin da ya kawo shi face ya karantar da ku addini ashe amsar da annabi ke bashi amsa ce ga al'ummarsa baki ɗaya duk inda ka ji annabi ya yi umarni ga wani to wannan umarni bai tsaya kansa ba ya game dukkan sahabbansa matuƙar ba dalili ba ne ya nuna cewa an keɓe wannan mutumin da wannan umarnin Fa'ida ta arba'in da shida Sahabai suke ba da labari suka ce, Kada Nabi sallallahu Alaihi wasallam barizan yawman linnasi, wata rana annabi ya fito wa mutane. Ibn Hajar al-Asqalani ya ce, Nan ma darasi ne, ashe ba kullum annabi ke yin karantarwa ba. Sahabai suka ce, Kanan Nabiyu barizan yawman linnasi, wata rana annabi ya fito wa mutane. ashe majalisin manzon Allah ba kullum ake karatu ba yadda sahabbai suke bayani ka duba sahihul bukhari kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam yatakhawwaluna bil mau'iza wa bit ta'lim annabi ba kullum yake karantar da mu ba yana zaɓan lokaci ya zaɓi rana ya zaɓi wuri ya zaɓi kuma mutumin da ya dace a karantar da shi domin ilimi abu ne wanda ke da faɗi ba kowane ilimi za ka koya ma kowa ba, wani mutumin yana da ƙarfin fahimta, wani kuma sai an daɗe ana gaya mar kafin ya gane. Don haka shi ilimin akan zaɓi mutumin da ya dace sannan a bashi, a lokacin da ya dace kuma a wurin da ya dace da ranar da ta dace. Wannan shi ne salon karantarwar manzon Allah. Wannan yana gwada maka cewa annabi kan zauna tsakanin sahabbansa, ya karantar da su. jifa-jifa wannan shi yake nuna sunna da ta kamata malamai su rike domin in ka ɗauki mutane da karantarwa ka'in da na'in babu mamaki abin ya gundure su annabi yana zaɓen lokaci ya zaɓi kuma rana da wuri da ya dace kafin ya karantar da su fa'ida ta arba'in da bakwai majalisin nan yana gwada tawali'un annabi muhammad wato manzon allah ba shi da girman kai Allah ka sa mu yi koyi da shi domin kafin mu karanta hadisin nan mun yi bayanin wasu riwayoyin hadisin nan na mala'ika Jibrilu wanda fi awwalihi kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya jilisu bai na ashabihi, Ba ya ji algaribu fala ya dire ayyuhun huwa, ana zazzaune a ƙasa, shi ma annabi yana ƙasa, in baƙo ya zo bai iya gane waye manzon Allah cikin jama'a. shi dai annabi bai taɓa neman a bashi kujera ya zauna ba me yake nuna maka tawali'u rashin girman kai irin na annabi Muhammad don haka yasa lokacin da ya hijira ya iso Madina da shi da Sayyiduna Abubakar wasa Madina mutane da yawa ba su san shi ba a lokacin da ya sauka a Quba ka duba tarihi mutane sun taho sai ana gaida Sayyiduna Abubakar an ɗauka shi ne annabi Muhammad din shi ko manzon Allah yana zaune gefe wuri guda idan an zo gaisuwa ga sayyidina abubakar sai ce ga manzon Allah a gefe gashi nan fa Allah ka sami koyi da shi sahabbai suka ce to ai akwai illa kuma domin idan baƙo ya zo fala ya dire ayyuhun huwa bai gane waye annabi talabna ilai suka ce sai da muka yi kai ka yarda an na naj'ala lahu majlisan ya'rifuhu bu iza a taku. ya rasulallah ka yarda mu ajiye maka kujera in an zo majalisi ka hau kujeran nan ka zauna yadda bako in ya zo daga nesa zai gane kai ne annabi ba sai ya yi tambaya da mala'ika jibrilu yayi a gaban annabi muhammad shi kansa darasi ne inda ake cewa wada'a kaffaihi ala rukbatayin nabi ya ɗora tafukansa akan cinyoyin manzon Allah akan gwiwoyinsa wa fi hadha min al-fawaid anna ala talib al-ilmi an yubalag fil isga'i ila muallimihi wannan darasi ne ga wanda ke zuwa neman ilimi in ka tafi gaban malami ka zauna zaman da za ka yi zama ne na musamman saboda ilimin addini ibada ne ka duba zaman da mala'ika jibrilu ya yi malamai suna cewa yana gwada cewa ya kusanci annabi sosai saboda in annabi ya faɗi magana ba sai ya nemi ya maimaita ba kai ne ka zo karatu gaban malami sai ka zauna can nesa in malamin ya faɗi magana me kace malam to Allah sake in ji akwai rashin kunya a ciki ko Shi shikenan wunin cur malamin ya dinga maimaita ma kalma to ana son ɗalibul ilmi an yubaliga fil isga'i ila muallimihi in ka tafi karatu ka kusanci malami sosai yadda in ya faɗi magana ba sai ya maimaita ta ba kalmar da ya faɗa ka ɗauka don haka kaf riwayoyin nan da suka yi bayanin tambayoyin mala'ika jibrilu babu wata riwaya da ta nuna cewa ya maimaita tambayarsa ga annabi muhammad tambaya ɗaya in ya yi ta manzon Allah ya ba shi amsa shi ke wannan darasi ne gare mu Allah shi samu gane fa'ida ta arba'in da tara kad ya ka'ul jawabu mujmilan wa kunu kafiyan fil bayan ba sharadi bane malami ya dinga maka bayani filla filla malami yana iya baka amsa a dunkule in dai kai tambaya kuma wannan amsar da ya baka ta isar ajaba nabiyuna sallallahu alaihi wa sallam mala'ika jibril ya yace masa akhbirni anil islam ya masa al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah wa tuqimu sala wa tu'ti zakat wa tasuma ramadan wa tahujja baitallahi in istata'ta ilayhi sabila akhbirni anil iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa hadha kulluhu waqa'a minhu mujmilan annan du'a dunkule annabi ke ba shi amsa ko menene musulunci yace shahada sallah azumi zakka haji a magana ce mai girma shekara nawa zaka ɗauka kafin ka gane waɗannan abin filla filla amma annabi ya bada shi a dunkule kuma ya isar don haka ya sa idan mutum ya tashi musulunta da zaran ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ya shiga musulunci ba a buƙatar a feɗe wannan kalmar shahada sai ya yadda da kowace gaba wannan kuma daga baya zai zo amma a dunkule ɗin nan ya wadatar fa'ida ta hamsin riwayoyi sun zo daban-daban anil Islam, الإسلام anil Iman, الإيمان ma annabi tambayoyi da dama. ka bani labarin musulunci ya bada amsa ka bani labarin imani ya bada amsa ka bani labarin ihsani ya bada amsa me yake gwada maka yana nuna maka cewa ala anna lisa'il an yazida ala su'alin wahid ba sharadi bane mai tambaya yayi tambaya daya da yazo tambaya ga manzon Allah sai da ya nemi izini ka yadda annabi ya bada dama don haka kafin ka yi tambaya ga malami akwai bukatar ka nemi izininsa in ya baka dama kana da ikon ka yi tambaya in sun kai ɗari matukar ba sharaɗi ya gindaya maka ba kana da damar ka yi tambaya wufka mimma a tumlihin munasaba gwargwadon yadda hali ya nuna idan malamin ya gwada tambaya ɗaya za ka yi to iyakan haka za a tsaya saboda ya ta'allaka ne da sharaɗi shi yasa shi neman ilimi da ke ibada ce wadda take da wahalan gaske kafin ka yi shi ƙa'ida ne ka nemi izini don haka mala'ika Jibrilu da ya iso wajen manzon Allah sai da ya nemi izininsa, annabi Musa da ya haɗu da annabi Al-Khadir sai da ya nemi izininsa. To idan ya baka izini kana da damar ka yi tambaya gwargwadon abin da iliminka ah, zai baka. Fa'ida ta hamsin da ɗaya, bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama ganawa da mala'ika jibrilu ya tafi ya bar gure, sai annabi ke ce masa habbai innahu jibril ai mala'ika jibrilu ne kaga wannan yana gwada babu laifi ka faɗi alkhairi da ke tare da wani abinda dama ba a son faɗansa shine sharri annabi ya faɗa ya ce mala'ika jibrilu ne fa ya zo muku me yasa saboda maslaha ah, mashru'a maslaha a nan shi shine bayanul ahammiya ka lura cewar annabi mala'ika jibrilu ne ya zo gurin zai ba mu sahabbai tunanin abubuwan nan da mala'ika ya tambaya a kansu abubuwa ne muhimmai da dai annabi bai gaya musu cewa mala'ika jibrilu ba ne mai yiwuwa ba za su ɗauki wannan abin da muhimmanci ba fa'ida ta hamsin da biyu yadda mala'ika jibrilu ya tsananta ƙoƙarin ya ga cewa ya ɓadda sawu ya yi iya ƙoƙarinsa ya ɓadda sawu sai da ta kai ga ya zo wa majalisin annabi a siffan baƙauye baƙauyen ma kuma irin ba gidajen nan wanda ba shi da hankali ka san a ƙauyawan ma akwai masu hankali to shi mala'ika jibrilu da ya tashi zuwa majalisin annabi muhammad ya zo mar a siffan ba ƙauye ba ƙauyen kuma wanda ke da wato wauta makura domin da farko yana zuwa na dan ya bi ismihi ya muhammad da ƙarfi a ah, kai da ka zo tambaya ga malami babu kara gafarta malam ai yana da ɗan daɗi ko kai tsaye ya muhammad da ƙarfin tsiya kowa ya ji kuma bai yi sallaman a kusa da manzon Allah ba ya yi ne min tarafil bisa Wata takhatta Rika ya dinga tsallake wuyan mutane ya tura wannan ya tsallake shi ya wuce wannan waye wannan kuma lafiya hatta jalasa baina yadayin nabi sai da ya zauna gaban annabi me yasa yi haka lura da kyau ilimi ne Dalilin ala luzumil akhdh bil wasa'il min ajli tahqiqil maqasid in bai ɓadda sawu ba za su gane mala'ika ne, law ulima bi ma'ana law alima sahabatu haqiqatahu la rubbama shagalu bihi anil fa'ida allati ja'a min ajliha da sahabbai sun gane mala'ika ne a yake magana tambaya babu mamaki ma wani kokari zai yi rungume shi sai yayi duk yadda zai yi ya badda sawu kar ma a gane mala'ika ne don haka da ya taho zaman da ya a gaban annabi sai wani ba hagon zama ya zauna ya haɗa gwiwoyinsa da na annabi ya ɗauki tafukan hannunsa ya ɗora kan cinyoyin annabi ya ƙura mar ido gashi gashi akhbirni ba ni labari to kowa sa na kai wannan ba kawai karfa ya cutar da manzon Allah sun sa ido su haushinsa ma suka fara ji ba maganar wai sha'awar mala'ika ba kaga dai bukata ta biya to da malamai suke nufi darasi ne kana iya ɓadda sawu don ka cimma manufa wannan shine darasi لزوم الأخذ بالوسائل من أجل تحقيق المقاصد كان دا وتمنفا ود كما الحيري ne to badda sawu halal ne kana da damar kaɓar da sawu saboda ƙoƙarin samun wannan manufa wadda ka tabbatar da alkhairin da ke cikinta? Allah shi samu gane fa'ida ta hamsin da uku, a riwaya ta al-Imam nasai da al-Imam al a cikin As-Sunan al-Kubra yace mala'ika jibrilu lokacin da ya iso majalisin manzon Allah hatta sallama fi tarafil bisa sai da ya iso bakin shimfiɗan sannan ya yi sallama ya ce assalamu alaika ya muhammad to tunda mala'ika ya kira annabi da sunansa muhammad bai ce masa rasulullahi ba ya yi laifi fihi dalilin ala jawazi munadati al-mafduli lil fadili li hajatihi ke aufi, amrin ashkala alai. ma'a luzumi adabi wa mura'ati hurma manzon Allah babu kyau a kira shi kai tsaye haka nan la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum shi kiran annabi ba kamar kiran juna da muke bane ana masa kara amma mala'ika yayi haka ne dan ya badda sawu amma duk da haka malamai suna cewa darasi ne komi darajar da ka samu ba laifi ba ne don wani ya ajiye wannan daraja ya kira ka da sunanka na asali bai yi laifi ba a wajen Allah matukar dai babu raini a cikin haka domin mala'ika da ya taho ga manzon Allah ya kira shi da sunansa kai tsaye amma mu'amalar da ta auku a tsakaninsu mu'amala ce ta girmamawa ya nuna wa manzon Allah ladabi don haka in za a samu irin haka za ka yi nuna ladabi don ka kira malami da sunansa ba ka aikata haramun ba da dai haram ne da sahabbai sun tsawatar izlau alimar sahaba anna zalika haramun wa inda idin hum mutazafiruna ga sahabbai suna zaune gaban annabi Ya yazo yake ce masa assalamu alayka ya muhammad nadan nabiyya bismihi wa ashabuhu mutazafiruna wa hum radiyallahu anhum afdalun nasi ba'da nabiyina alaihim assalam falam yunkir ahadun wahidun minhum rafa sautihi babu wanda ya masa tsawa babu wanda ya ce kai kayi kuskure dan me zaka kira Muhammadu haka kai kara suka kyale me yasa saboda suna gaban annabi idan akwai wani kuskure ba su ne za su yi gyara ba fadar annabi majalisinsa ya bambanta da fadan sarakuna fadan sarki nan ne bafaje kan yi ƙoƙarin ya aikata wani abu don ya gurge sarki ko? Majalisin manzon Allah ba haka nan yake ba, idan wani abu ya auku a majalisin annabi zuba ido suke su gani mai annabi zai faɗa an yi laifi ko ba a yi ba, in laifi ne su ɗau mataki, in ba laifi ba ne, shikenan su yi koyi da abin, wannan mutumin ga abin da ya auku, ya taho ya ɗaga murya ya kira manzon Allah babu wanda ya masa tsawa annabi kuma bai hana shi ba don haka yake gwada maka wai don wani ya kira ka da sunanka babu kara bai yi haramun ba duk da yake bai dace ba don shi mala'ika ya yi haka ne saboda ya ɓadda sawu a majalisin annabi Muhammad sannan riwayar ta zo daban-daban a wata riwayar ma wanda ita ce fa'ida ta hamsin da hudu ya faɗi ya Muhammad sannan kafin ya zauna kuma ya ce ya rasulallah domin lokacin da ya ce ya muhammad bil haƙiƙa hankalin sahabbai ya tashi saboda suna tunanin kada fa wannan mutum ya zo cutar da annabi muhammad kafin ya zauna sai ya ce ya rasulallah saboda ya kwantar da hankulansu domin abin ya yi ne saboda kiwatar hankalinsu yadda zai ɓadda sawunsa ya ce ya rasulallah wannan dalilun ala luzumi ta'addubi wal ihtiram ma'a ahli ilmi wal fadli was salahi wal khair malamai suke cewa wannan ilimi ne mai girma darasi ne da yake gwada maka duk mutumin da ke da daraja na addini in ma daraja ta ilimi ko wani mukami na kulawa da wani abu na addini idan za ka kira shi an yi nadau bi habbi asma'ihim ilayhim ka dubi sunan da suka fi so ka kira su da su لأن السائل وهو جبريل عليه السلام نادى النبي صلى الله عليه وسلم بأحب أسمائه إليه وأعلاها وذلك من التأدب منه معه واحترامه له كدرجة مالمي كباش سونا مالنتا إن كاي هكا كاي كارا كدرجة إلمين دكي تاردش فإذا تهمسن دبير annabi sallallahu alaihi ya ce masa al'islamu an tashhada Allah ilaha illallah ya ce al'imanu an tu'mina billahi wa mala'ikatihi har zuwa ƙarshe wannan yana nuna maka cewa innal alimi shi malami idan so'ila idan an masa tambaya ya yi koyi da annabi annabi in an masa tambaya abin da yake ba fara yake fara karantarwa min aljawabi yakunu bima huwa al-ahammu wal aqib idan aka ba annabi tambaya in zai bada amsa sai ya ɗauko muhimmi ya fara bayarwa in ka sake ma tambaya sai ya ɗauko muhimmi na biyu ya bayar tambayar farko ka bani labarin musulunci sai annabi ya ce an tashhada Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah domin kalmar shahada ita ce tafi komai sai na biyu annabi ya ce wa tuqimas salata na uku ya ce wa tu'tiyaz zakata haka ya jera kaga annabi na ɗauko muhimmi ya kawo sannan wanda ya fi muhimmanci a kawo haka ya dinga jera amsa shi kaga wannan karantarwa ne ga mai ilimi wanda ke da ilimi yana karantar da mutane a kullum ka ba su ilimin da suka fi bukata da ya zo ba shi amsa a kan al'iman yace an tu'mina billah wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi mun yi bayani cewa takdimul mala'ika ala nabiyyin bi zikiri laisa takdimu fadlin da aka fara kiran imani da mala'iku, sannan imani da littafai, kafin imani da manzanni, ba wai yana gwada mala'iku darajarsu ta ɗara ta manzanni ba ne. Me yasa aka fara ambaton imani da mala'iku kafin a ambaci imani da manzanni? Me yasa? لأن الإيمان بالملائكة طريق إلى الإيمان بالرسل إذ هم سفراء الله إلى أصفيائه من خلقه wa ke ɗauko saƙon daga sama ya kawo ƙasa shi ne mala'ika don ka ce a yi imani da Allah ce to na yadda ban taɓa ganin shi ba amma kai ya aka yi kasan akwai Allah ce to ka yi imani da mala'ika don shi yake ɗauko saƙo daga wajen Allah sai ce to ka imani da akwai annabi shi ne mala'ika yake kawo saƙon kaga an jera abin yadda saƙon ke zuwa tun da duk ilimi ne na gaibi amma hakika darajar annabawa ta ɗara darajar mala'iku duk da shike a nan duniya mala'ika ya fi falala da daraja a wajen Allah fiye da ɗan adam wannan ita ce fahimta mafi inganci duk da shike an samu muhawara a tsakanin malaman sunna shin tsakanin ɗan adam da mala'ika a yanzu waye wanda ya fi daraja ya fi bautan Allah ta ce a mala'ika wanda Allah ya kirara su a cikin alƙur'ani ya nuna cewa la ya asuna Allah ma ku wa yaf'aluna ma umaru, bal ibadun mukramun ka duba yadda Allah ke siffanta su ba su sabon Allah bayi ne masu daraja masu karama ashe sun fi duk wata halitta a duniya a yau amma a ranar tashin kiyama dan adam shi yafi makomarsa ita ke nuna haka ka duba majmu'u fatawa mujallal na goma sha ɗaya shafi na ɗari fa'ida ta hamsin ya kamata mutumin da ke da tambaya ko wanda ke sauraro hinastima'ihi li jawabin aw hadisin ana wa'azi ko ana karantarwa ko ana amsa tambayoyin addini wato yana da kyau ka ba da hankalinka ba daidai ba ne a ce ka tafi wurin karatu bi ma'ana wurin wa'azi ana karantarwa sannan kai kana bacci ko ana karantarwa sannan kai kana amsa waya ko ana karantarwa sannan kana hira wallahi wannan ya gwada baka mutunta karatun da ka je neman shi mala'ika jibril lokacin da ya iso gaban annabi muhammad ya zauna a gaban manzon Allah idanunsa na kallon idanun manzon Allah in ya masa tambaya annabi ya ba da amsa sai ya ce sadakta ka faɗi gaskiya wannan yana gwada hankalinsa baki ɗaya yana wajen manzon Allah wanda shi yake nuna cewa ko da tambaya kake wa malami in yana baka amsa to kar ka yi gum ka yi shuru a'a ga wani ladabi da ake son ka rike in yayi ma bayani sai ka ce na'am na'am ɗin da kake faɗan nan kana koyi ne da mala'ika Jibrilu, sannan na'am ɗin da kake faɗa ɗin nan yana ba wa malamin nutsuwa cewa lallai fa hankalinka yana wajen shi kana fahimtar duk abin da yake gaya maka sannan kana daɗa samun nutsuwa a zuciyar malamin lalle ka ba da hankalinka bi ma'ana nutsuwarka gaba ɗaya ka miƙa ta gare shi ƙarshenta ya baka ilimin da kai baka nema ba mala'ika jibrilu ba sau ɗaya yake cewa annabi sadakta ba akhbirni anil islam manzon Allah ya bashi amsa ya ce sadakta har ma sayyidina Umar yana cewa fa'ajibna lahu mun yi mamakin sa yas'aluhu wa yusaddiquhu kai da ke tambaya kuma kai ke gaskanta mai bada amsa to ai ilimi ne ake ba ku dai ku gane ba sai bayan tafiyar shi sannan suka gane idan ya bada amsa sai mala'ika ya ce sadaqta aksara min marra ka faɗi gaskiya idan annabi ya bada amsa ya ce ka faɗi gaskiya ka faɗi gaskiya wannan maimaita kalmar da yake yi wallahi darasi ne gare mu lokacin da kake karatu gaban malami ko kake tambaya yana baka amsa kana yan soshe-soshe hankalinka yana wani wuri an bugo waya ya ce malam dan dakata barin amsa kaga malamin sai ya tafi barka dan ya san ba damuwa kai da ilimin ba fa'ida ta hamsin da bakwai mu dubi fasahar annabi muhammad haitu ajaba sa'ila bi kalimatin yasira amsar da yake bayarwa yana ba da amsa takaitacciya amma ilimin sai ka rubuta littafi mai girma yanzu mun karanta fa'idoji hamsin da bakwai cikin fa'idoji saba'in da bakwai wanda mu ba za mu kai ƙarshe ba ragowar shi ma ilimi ne ka je ka nema annabi ya ce utitu jawami kalim Allah ya bani wata kyauta ina iya dunkule magana in ji annabi Muhammad sai in dunkule magana in faɗe ta wanda warware ta wani aiki ne ja in za ku warware wannan magana sai a samu littafi mai sifili da yawa wannan baiwa ce da annabi Allah ya ma annabi Muhammad shi kadai yana cikin khususiyar manzon Allah in ka dubi hadisansa da dama za ka samu haka waɗannan fa'idoji hamsin da bakwai daga cikin saba'in da bakwai da malamai suka yi ƙoƙarin cirowa a cikin hadisin sayyiduna umar hadisi na biyu da ke cikin al'arba'una nawawiyya sauran guda ishirin fa'idoji ne da bilhaƙiƙa bayaninsu sai ga ɗaliban ilimi masu zurfi wato wannan fa'idoji ne da kowa yana iya fahimtar su amma akwai fa'idojin da kuma sai malamai ke ganewa ka duba fawa'idu sahihi muslim mujallar na farko shafi na ɗari biyu da hudu akwai littafin da wani malami da ke eh, ƙasan Saudiyya a yanzu Muhammad bin Salih al munajjar yana nan da rai yana cikin manyan malaman Saudiya ya rubuta fa'idoji game da wannan hadisin da ake samu a cikin wannan hadisi na Sayyidina Umar Allah shi ta albarka cikin abin da muka faɗa Allah ya gafarta mana kuskure da ya auku sai tambayoyi ga ta malam ta ah, insha Allah. Kai bayani game da ma'anar imani na ga waɗansu littafai a gida suna fassara ma'anar imani a shari'a suna cewa tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalin bil jawari gaskantawa a zuci harshe yi ikirari gaba yayi aiki da abu shi ake ce ma imani yaya wannan bayanin da bayanin da kai akan ma'anar imani magana duk suna tafi akan hanya guda insha Allah babu mamaki bai fahimce ni bane wannan ita ce aqidar ahlus sunna imani ba abu ɗaya bane ka gaskanta da zuciya harshen ka ya tabbatar sannan gaban jikinka ya aiki da shi wannan shine imani aqidar sunna kenan sannan imanin yana da rasa daban-daban har guza tara, wannan kuma wani babi ne na musamman ka yi bayani akan bambanci game da Islam da kuma iman, amma ba ka yi bayani akan ihsani ba. Shi menene ihsani da bambancinsa akan imani da Islam? Mun yi bayani, babu mamaki yau ka fara zuwa. Karatun ɗorawa muka yi. Da za ka samu abin da ya gabata za ka ga bayanin al'ihsan, an ta'abudallaha ka annaka tarahu, fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. don Allah ka yi mana ƙarin bayani game da karatu na baya game da Allah bai halicci duniya domin sa bai halicci duniya to ina ga yana nufin dai bai halicci duniya domin annabi ba ne ko? Allah bai halicci duniya ba Allah ya halicci duniya domin a bauta masa Eh, na'am haka na ce eh, Allah bai halicci duniya don annabi ba wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci aljanu da mutane ba sai don su bauta mai injiwa inji Allah madaukaki dan da shine wanda kuma yace maka Allah ya halicci duniya don annabi Muhammad yana da buƙatar ya jawo ayoyin alqur'ani ya goge waccan aya Allah shi samu gani Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك sannan na hudu istighfari da safe sai istighfari da yamma yana daga cikin lokuta muhimmai waɗanda Allah madaukaki yayi bayani su a cikin alqur'ani al-istighfaru fi sabahi wal masa lahu sha'nun azim shi ta Allah ke faɗa a suratu ghafir واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك بالعشي yasa Allah ke cewa wastagfir li zambika ka rika neman gafaran zunubanka wa sabbih bihamdi rabbika kuma ka yawaita tasbihi ka yawaita zikirin Allah bil ashiyi ka yawaita yi da yamma ka yawaita yi da safe in ka duba sahihul bukhari hadisin shaddad bin aus yake cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce sayyidul istighfari an ya kula abd istighfarin da yafi daraja shine kace Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت manzon Allah ya wannan shi ne istighfarin da ya fi girma daga cikin nau'ukan istighfari da suka tabbata daga bakin manzon Allah istighfari mafi daraja shine kace Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahadika wa wa'adika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت manzon Allah ya ce man kala haminan nahari wanda ya faɗa da rana muƙinan biha yana mai imani da abinda wannan addu'a take fassarawa fa mata min yawmihi ya mutu a wannan rana qabla an yumsi kafin yamma fa huwa min ahli aljanna yana cikin yan aljanna wa man qala haminan layli wanda ya iya faɗan wannan addu'a sau ɗaya da daddare wa huwa muqinun biha yana mai imani da abin da take faɗa fa mata qabla an yusbiha ya mutu kafin gari ya waye annabi yace fa huwa min ahli aljanna yana cikin yan aljanna kayi istighfari da safe da hadisansa suna nan da yawa akalla malaman sunna suna cewa a samu kayi istighfari sau ɗari bayan sallar asubahi Allah Allah yake liman yayi sallama ya kaɗe wandonsa ya bar masallaci yaushe yake da lokacin istighfari sau ɗari ga falalan da ke cikin istighfari sau ɗaya tak annabi ya ce ka faɗa ka mutu a wannan rana kana cikin ‘yan aljanna Allahumma anta rabbi ya Allah kai ne mahalicina la ilaha illa anta babu abin bauta sai kai kalakata ne kai ka halice ni wa ana abduka kuma ni bawanka ne wa ana ala ahdika wa wa'dika ina nan a bisa alkawari na masta mastatatu gwargwadon iyawa na kalmar shahada da na faɗa ɗin nan ina nan ina ƙoƙarin aiki da fassaranta uzu bika min sharri ma sana'tu to duk abin da na aikata na kuskure ya Allah ina neman tsarin ka game da sharrin sa abu'u laka bi ni'matika alai wa abu'u bi dhanbi ya Allah ina komawa gare ka ina neman gafararka bisa ni'imarka da zunubi da na aikata faghfir li ka gafarta min fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta dan kuwa babu mai ikon gafarar ta zunubai in ba kai ba annabi yace ka faɗi wannan addu'a sau ɗaya bayan sallar asubahi kar ma ya kai sau ɗari din misali in ka mutu a wannan rana kana cikin yan aljanna shi kaga wannan zikiri bai kamata ya kuskure musulmi ba na biyar yana da kyau mu lura sallar annabi Muhammad